Assalamu alaikum ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. A wannan bidiyon zan nuna muku update da aka yi a Tomato wato to market mining kenan sannan kuma zan nuna muku yadda ake connecting na wallet a Tomato da kuma Bitcoin wallet. Ku tabbata kun kalli wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshen sa sannan ku yi liking ku yi subscribing ku danna ƙararrawa domin kuna samun update idan muka ɗora a videos ɗinmu. mu. idan muka je group na suna tomato a cikin uh, telegram suka ce breaking to market airdrop news i told you august is going to be huge suka ce akwai babban labari wato a watan august we are excited to announce that our official airdrop snapshot is set for september 2nd wato muna alfahari muna farin cikin sanar da ku akan cewa official airdrop snapshot namu wato zai faru ne a biyu ga watan September ma'ana watan da za mu kama kenan suka ce if you haven't started playing to market drop yet idan har baka fara mining na to market ba now is the time yanzu ne ya kamata ka fara and for our active players pay attention wato waɗanda suke active to kowa ya zama uh, ya mai da hankali Make sure to turn on post notifications for updates on the airdrop and TGE. Ku tabbatar kun kunna notification naku domin kuna samun labari akan TGE. TGE shine token generation events. A lokacin da za a yi generating na token na tomato sannan kuma daga nan sai a bayar da labari yaushe kamata ya shiga kasuwa. Mun gane ko? So idan muka je cikin uh, ah, to market app din mu zan nuna muku yadda za ku yi connecting na wallet ɗin ku a wato a tomato da kuma bitget wallet abin da muke bukata shine ya zama kana da bitget wallet wanda ka a cika ɗauko daga play store kenan so ba shi da wani wahala amma akwai difference tsakanin uh, bitget wallet da kuma uh, bitget exchanger bari nuna muku wani abu idan muka je kan wayan mu wannan shine bitget asali kun ga yadda yake ba wannan shine asali bitgate gashi nan shi kuma wallet din ga yadda yake gashi nan kun gani bitgate wallet gashi nan a rubuce so bitget wallet shi akwai wannan daban ne sannan akwai bitget wannan exchanger ne mun gane ko to za mu yi amfani da wannan bitget wallet din mu tabbatar muna da bitget wallet sannan ah, mu ɗauko shi a play store mu tabbatar mun sayar da komai da komai idan muka koma telegram ɗinmu wannan shine tomato ɗinmu sai mu zo wajen inda aka sa wallet a nan wajen idan muka taba wallet kun gani suka ce the time has come ma'ana lokacin ya zo something huge is coming in august wani babban al'amari yana zai faru a august ba mu sani ba suka ce connecting bitget wallet is the first step do not be late wato connecting na bitget wallet da kuma tomato shine first step ɗin da zaka bi domin ka samu wannan rabo da za a yi kada ka yi latti sai mu zo nan inda aka sa connect sai mu taba shi idan muka taba connect zai kai mu kun gani zai kai mu cikin bitgate direct idan baka da bitgate zai baka zabi guda biyu ko ka zabi chrome ko kuma ka yi installing na bitgate a play store to idan kana da bitgate zai kawo ka wajen bitgate wallet kenan idan ya kawo sai ka danna approve sai ka sa print ɗinka idan ka sa print ɗinka zai ɗaya loading kaɗan kun gani authorize ka gama connecting kenan abin da zamu yi shine sai mu shiga inda aka sa return to website sai mu taba idan muka taba zai komar da mu cikin telegram din mu sai mu shiga application na to market din mu mu jira mu gani to kun gani wannan shine wallet address namu na cikin bitgate wallet so ba da wani wahala idan baka da bitget wallet ka je play store ka yi installing ka tabbatar ka ajiye secret phrase ɗinka a gefe domin duk wanda ya asaran secret phrase ɗinsa to idan ya rasa wayansa ba zai iya dawo da wannan wallet ɗin ba so ku je ku yi ku tabbata kun bi step by step tun daga farko zuwa ƙarshe sannan kada ku manta ku yi like ku yi subscribing sannan ku share na wannan bidiyon Allah ya taimake mu Allah ba mu sa'a nagode peace